الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا وأحسنت ما عافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وأعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سقيمة قلوبنا وبشر توباتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أعجزه شيء ولا يتعاظمه وانصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta muna nan ci gaba da karatunmu wato a kusan ƙarshe-ƙarshen suratul araf da albarka sunayenka Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya ka warkar da mu daga ciruta duka wadda a cikin jikunkunanmu ka ba mu kariya da tsaron ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya ayan mu ta 189 muka kwana nan kuma za mu tashi thumma zakara fi ma ya'ati sannan ya ambata cikin abin da zai zo jaulatan jadida wato kamar wani faifai sabo lidar bil masali don buga misali wake waƙe hayati game da abubuwan da ka aukuwa ga harkon rayuwa alal bidayati wato harkon rayuwa alal bidayati al mustaqima ga faruwa madaidaiciya almunharifati fil adami na mai karkacewa ga shanin ɗan adam sun matantahi ilar jadali almantiki sannan ta ƙare zuwa ga jidali na magana hawalar 'A harkagiyar alloli almudu'atu wadda ake bautawa allati ya abuduha almushrikuna wadda mashirkai suke bautawa faqala sai Allah yace wallahu ai shine Allah alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai guda wato annabi adamu alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha kuma ya sanya ga wannan rayuwar ai wa khalaqa minha zawjaha ya halitta mata matarta azun ka zama azzakar wal unsa namiji da mace ala fitratin wahida bisa ga dabi'a guda da ya suna zakaru ilaiha don namiji ya natsu zuwa ga ita matar tashi aili ya tsama inna ilaiha don ya natsu zuwa gare ta ila ai ilal unsa zuwa ga matar waya alabaha wato ya lallashe ta ya saba da ita to ana nan haka falan mata ga shaha lokacin da ya sadu da ita ai jama'a ya sadu da amaryar tashi da hamla habiba sai ta samu ciki dan karami kowa annaduwa shine mani shine a dan karami ta min ya zama dan kamar rabbi sai ta ci gaba da shiɗewa da shi ta tafi ta dawo ta tafi ta dawo ai zahabat wato tattahi waja'at sai ta tahi waja'at zahabat waja'at ta tahi kuma ta dawo lafin fati saboda sauki ne domin shi idan mace ta samu ciki yarinya karama yadda ake ganewa yadda aka ganin farin cikinta da kokarin ayyukanta to na aka ganewa kamin tudu ne ya bayyana ma akalat lokacin da ciki ya yi mata nauyi ai abin na biki bari alwaladi fi ha. lokacin da ɗan ya yi girma cikin cikinta wa ashfaqa ala ha da mijin da ma da mijin da matar sun kaji tsoro ga rayuwarta to lokacin da ciki ya yi nauyi kenan da'awa Allah ma sai kaga mijin da matar suna ta addu'a suna roƙon Allah ubangijinsu dai na ce tana salihan lalle idan ka ba mu abin kwarai a dai tana amara salihan ka ba mu al'amari na kwarai lana kunan na mina shakiri na laka alai za mu zan cikin masu gode maka ga wannan inda ka ba mu da na kwarai to za mu yi godiya to kun ga akwai alkawari da suka yi saboda rayuwar da sun kaga ta ta shiga hatsari su ne masa alkawari in har ta warke ta haihu lahiya nan to su yi masa alkawari za su bauta mai bauta ta gaskiya wato za su yi masa godiya a kwana a tashi sai ta haihu falamma a tahu ma waladin salihan sadda Allah ya ba su dana kwarai ga al'adar mutum tabi'a ta kwarai ta jingina ga Allah suna neman Allah ya ba su haihuwa ya ba su haihuwa to an haihu falamma a tahu ma waladin salihan sadda ya ba su dana kwarai ja'ala lahu ai lillahi shuraka'a sai gashi sun sun sanya ma Allah abokan tarayya lokacin da Allah ya ba su dana kwarai sai ga sun sanya mai abokan tarayya wato sun kama sa'allaka mai layu da a shuraka alillahi fi ma atahu ma ga abin da Allah ya ba su bada da shukura alaihi marmakon su yi godiya sai ga sun kama shirka ai ashraku lahu sun yi shirka da Allah wa shirku sunuhun wa ashkanu shi shirka nau'i nau'i ne wato ba nau'i guda na ba shirka saboda haka kun ka ga wanda ya san tauhidi sai yana jin tsoro kwarai ku turiye shi turiye shi hasar da mace ya yau ku kashe shi wato wanda ya san tauhidi yana tsoron shirka saboda shirka nau'i nau'i ta wanda bai san tauhidi ba ka ganin to in ana magana shirka a ni ba da A ni ba da kaza ma ni kaza bai san shirka ba shirka nau'i nau'i ta roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin ta ba iri guda ta ba ka na kana mushrikuna ala al'adar rasuli idan mushrikai sun kasance zamanin manzo alaihi salatu wa salam wa qablahu da kamin zuwa ne kanu yanziruna ba'da afna'in lil aliha idan da kamin zuwan manzo mashirkai suna ya alkawari ga allolinsu cewa in ya samu ɗa goma gunki shi da biyu in ya samu ɗa goma gunki shi to idan da suna yin wannan alkawarin a wani ma'abidin aliha ko kuma wato abin nan a hubbarin alloli su yi mata alkawari aule ce ma'abudu ko bokayen hubbari a yi musu alkawari cewa za a ba su iyaka za su sha jininsu idan an samu ɗaya kaza to wannan abin da mushirkan dole suke yi kenan kafin zuwa musulunci to fa innal kathirina al-yawma haqiqa mahi yawan mutane da yawa kathirina al-yawma mutane da yawa yau su ma suna da abin nan su ma suna da wasu abubuwa da suke yi na abin nan na shirka na billahi suna shirka da Allah hina yusalluna abna'ahum abidan li lokacin da suke kiran ɗiyansu abubuwan bauta ga wani Allah subhanahu wata'ala aw hina yaj'aluna fi abdanihim nasiban litama'im ko kuma lokacin da suka sa kunkuna ɗiyansu wani yanki na layu layu na layu nau'i na layu alhali ita laya shirka ce kuma ba daidai na ba ba daidai na ba a ta laya wace iri wace irin laya ba daidai na asa ta ba babu layar da ta halitta ko wace iri ba ta halitta ba an uku ba ta bin amir al-jahanni radiyallahu An أن رسول sallallahu alaihi wa sallam, a أقبل إليه haɗu. lalle ba ya ce manzo Allah wasu mutane sun haskanto wuri ne su wa'annan mutane su goma suke suka zo su gaida manzo Allah kuma suka musulunci wa baya ya ba da hannu ne mu baya ga tisa mutane tara sai guda na goma ya a saka an wahidi sai annabi ya rike hannu ne ya kiyarda da musulunci ne fa qalu sai suka ce ya rasulullah baya a tattisa ta wata raksa hada kayan mu baya ga mutum tara ka bar wanga mutum guda kala sai annabi ya ce da gangan ni mista kai yace inna alaihi tamimata la ya gare shi mai laya musulunci ne bai tabbata ba shi yasa ba zan ba shi hannu in ɗaukai musulmi ba tun da laya gare fa ada kala ya dahu a ha sai mutumin ya shiga hadda hannu ne ko kuma manzo Allah da kansa ya shiga da hannu ne ga ga riga yaro fa ha ya kaci laya wa bai'ahu sai manzan Allah ya yi mubai'a da mutum wa kala sai manzan Allah ya ce mana allaka mimata duk wanda ya rata ya laya faƙad asharaka hakika ya yi shirka da Allah saboda haka rataya laya shirka ne da Allah wata ala, saboda haka ku nisanci irin wannan yau al'ada ce wadda ake yi yau irin al'adun masu gumaka yaro na cikin ciki Allah a shi amma ana haihuwa ne sai a rataya mai laya wanga a rataya mai karhu wai maganin matauna cikin ciki a mai an karataya mai matauna sun ka kasa yi mai sai da ya tau duniya sannan matauna ka imai to ku yi hatara da irin wannan al'adu ba su da kyawu ku yi hatara da su ba su da kyawu wal adatu wasaniya al'adodi na gumaka Allah ce ya zawo zawulaha al alkafiru wayanda mai yawan mutane yau suna amfani da su su ba gumaka suka bauta ba amma suna unwani da al'adun masu bauta gumaka fa hiya tumassilu al-inhiraf wannan tana misalta karkacewa an Tauhidi, tauhid al-mutlaq daga mutlaqin tauhidi wa taqad shuraka da riƙon abokan tarayya ga Allah fi ma ga abinda Allah ya ba mutum sai kaga mutum wato yana ta gudanar da abubuwa ne lahiya lau amma yau ya samu mulki sadda ya samu mulki ba da layi ya samu ba da bokaye ba da malaman ba yana samu kwana biyu sai kaga ya ɗauko bokaye sun dawo kusa gare shi su a manya su a kusa gare shi wannan al'adu ne na gumaka fata alallahu Allah ya ɗaukaka amma ya shirku na daga abin da suke shirka da shi ai zaha Allah ya tsarkaka amma ya shirku na hudu ga abin da suke shirka da shi da wannan abin bil ibada ga ibada wal ibadatu abin da ake ce mai ibada don ku sani ya ku jama'a hiya imtisalu amrin wa shirabin nahyin min Allah mutum ya bi umarnin Allah ya nisanci hana Allah shi aka ce mai ibada idan ko wani na aka bauta ibada wani ce shi wiya Tala amrin ita ce bin umarni wacce na bi nahayin da nisanta hannu da ta hani min gairi ga wani wanda ba Allah ba idan wani ne aka bautawa shi ka baka umarnin wanda za ka yi bauta to shi aka ce mu bauta ta yi idan ko Allah ka ba da umarni ga bauta to shi aka ce bauta Allah kana ma gai da Allah ko wa shirku duk ibadar ta zama wani aka ita wani ka ba da umarnin ta ba Allah ba to shirka ce wal jumlatu fa ta'ala Allah amma yushriku mustabbiba adabun ala khalaqakum wa ma bainahuma wa ma bainahuma to A baina khalaqakum wa ta'allahu amma yushrikun i'tiadu eh, wa taqdiru abin qaddarawa na sai a ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halice ku daga rai guda saboda haka fata'ala Allahu Allah ku ya daukaka amma yushrikun daga abin da suke shirka da shi wa yaqulu bi qawli yushrikun wato iltifatu to indama yantahi almasalu lokacin da misali ya kai bada a siyaƙu sai siyaƙin magana ya fara ya san kiro ma kana alaihil mashirku ne yana nuna kyama ga abin da su gudu ta gare shi in dai shirka ne masu bautawa Allah da shirka ibadar da suke yi wato garwaye gare ta za abin da shirka hada biyu wato haɗa Allah ga bauta da wani wanda ba Allah ba shi aka ce mashirka to ya shiga yana musu gare su ga wayannan al'adun nasu ala ahadi rasuli ala ahadi zamanin manzo alaihi salatu wassalam minista kazi mal asnama na rikon da sun kawo gumaka allati la aqil wala ta tahtaji wanda gumaka ba ta da hankali wala ta tahtaji gumaka ba ta shirwa ta la ta'siru gumaka ba ta da ta'sirin ma kowane irin ta'siri ba ta da fa qala shirkuna billahi fil ibada yanzu suna yin shirka da Allah cikin ibada To haɗa Allah da wani ma la ya khalaqa shay'an amma wanda bai iya halitta komi war halu kuma mushrikuna alhali ko yadda abin yake su mushrikai awal asnamul ma'buda ko goma kan da suke bautawa wa gallaba biya al uqala wato wajen abin da hum yarin jayar da masu hankali kalmar sihi kamar annabi isa kun san suna bauta mai wa uzairi da uzairi aw li itiqadil kuffari annaha ta'qilu ko don kahire na ganin ga ganin su tana da hankali yace abin da ma la ya khaluqu shay'an wa da yakhluqu abin da ba a halitta ba su ma halitta su an kai wala yastati'una lahu nasara ba su iya samu su taimake su wala anfusuhum su ba su iya taimakon kawunan su kuka yi bauta wanda bai iya taimako kai ne bai iya taimako ko kai ne bai iya taimako shi kuka zanna kuna bauta ba wanda bai iya taimakon kai ne abinci ne sai ya tace ku sannan ya ci sai ya aza muku garama ya samu abinci to dan me kuka bautawa to wanga ka iya cishe ku ko kai ne bai iya ci ku ma la yastati'u wa la yastati'una la wan nasara wa la anfusahum yansur man iha man arada bihim su'al ba su iya hana kansu ga wanda ya nuna su da shari'a A min kasarin ko ya so ya kalle su aw bi ko ko wani su wal istifham wannan tambaya fi aishirku na littaubihi ta zalmici na muku misali da wani mutum da abinda ɗaya sayan musulunta a gunki gare shi yana duk turare wani irin turare argaliya yana sauya ya saboda shi a Allah ne ɗane yayye musulunta bai musulunta ba shi ɗaya musulunta sai ya ɗoke karan ya ɗoke gunkin sau ɗaya uban ya haita da sahi ya yi ta bida har gane inda aka aje shi ya ɗoko abi ne ya yi mai wanka ya sa mai turare ya kai abi ne ya ta bauta mai aka yi haka har sau biyu na uku da ya ɗoke gunkin shi yaron da daddare bayan mai shi ya gama bauta sai sai ya ɗoke allah nashi ya kai shi wata matattar rijiya inda an ka zuba motsan karnai da alade sai ya kawo shi a ga kai ne ga kan kai gawa kai ya yi ta da sai da ya kai wurin nan sai ya gane ya ɗauko shi mai wanka sai da da ba sai ya ɗora tunani ya ce ka gan ka ba Allah ƙwarai kake ba mutane na ta wani sheka sai a aje ka su to su ɗauke su ce soyi walakanta ka ba ka kare kanka to kun ji sanadiyar musulunta Wanki ba ya iya umfanin kai ne ba dai ya umfani wani to duk wani abin bauta wanda ba Allah ba haka ne yake ba ya umfanin kai ne wani irin abin bauta na in dai ba Allah na ba duk wani abin bauta bai iya umfanin kai ne ba dai ya umfani wani abin bauta guda ka azirtawa ya talauta ya kashi kuma ya raya ya tsawaita rayuwa ya takaita rayuwa a abin bauta guda da shi Allah da gaskiya wa in tadawuhu wa in tadawuhu illa Allah da la yatbaukum سواء عليكم دعوتموهم أمنتم ثابتون وإن تدعوها أيها المشركون إذا كنتم alloli naku? ai an ta da'u al'asanama goma kan nan naku su ne allolinku idan kun kira su ilal guda zuwa ga shirya layar ta biyu kun ba su don ba su da hankalin da suka gane abin da kuka kiran su gare shi ai la yajibu nakum ila muradikum bi ba su karba muku ga abin kuka nuni da suwa kama yajibu kumullahu kama wanda Allah ke karba muku inda auto inda auto muhu in kun kire shi wato shi Allah in kun ka kirai yattabi'u eh, kun ga bukatocin ku yana bi maku ga bukatocin ku amma su ba za su biya ba bi ta'i fi uku wa ya bitakhafifi uku. wato idan kun kira su ga shirya ba su da kuma ku sani allolin da duk kuka bauta waɗanda ba Allah ba sawa'un alaikum duk ɗaya yake gare ku ada autu muhum ilaihi kun kire su ga shirya am amsu samituna ko kun yi shiru ba ku kire su ga shirya ba duk gare su don ba su jin abin da kuka waɗi ba su ganin ku kuma ba su jin ku kuma ba su ganin ku mu da kuka ganin suna yi zai wanda kun ka samu su ita ta ta ɗauki zahi tana jijjiya su amma ba su ji ba su gani kun kire su ko kun shiru duk ɗai am amtu sami tuna an du'a'in ko kun shiru game da su wa innahu la yattabi'unakum su wa la subiku bal adami sama'ihim saboda ba su ji abin da kuka waɗi. wallahi ta gayyaru ko fil halaye, halin kuma zai canza ba ga abubuwa halaye guda biyu kiran su ko ku yi shiru ko ku kire su ko ku yi shiru halin kiran su ko halin shiru to babu abin da zai garwaya don ba su ji ko kun kira kun kira banza Kamala ya ta gayyaru ko. halin ku bai canza kamar da halin su bai canzawa an hukumin jamadiyya da hukuncin zama sandararren abu to haka dai sha'anin al'amari yake duk wani wanda ba Allah ba masu bauta mai babu abin da suke ciki banda wahala banda wahala babu abin da suke ciki saboda haka ku bauta wa Allah shi kadai ku kadaita shi da ibada ku rika bincikawa ku gane abin da dubba ku gane ba ku bauta mai shi kadai domin shi kadai ka ba ku abin da kuke so kuma shi kadai ka hana muku abin da kuka so a nan ƙasar an yi wasu mutane da aka ce magobe da nisa in an ba su kuɗi yana da waya ka kai gobe yau suka kashe ka da ya tuna ta kawo musu ta ta'addanci ta waɗo garin su da sun ka gudu ba su tsayawa su yi masu gobe da nisa su kashe su masu hana musu kai gobe to amma wai duk da haka ku ku gane wa'annan abubuwan da ne na ba karari wanda Allah ya tsari matacci wanda Allah ya kashe har yanzu duk ba ku gane haka nan ba Allah ya kare so ma bayyana lil na gaba wa taho sannan ya bayyana wa mushrikai wauta su bi ibadatihim al asnama da suka bauta ka ai wauta ne bauta wani wanda ba Allah ba ai wauta ne إن الذين تدعون من دون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون للي وإننا كتبوا كوا أي تعبدون من دون الله وإن أنكم تجيبوا وإن با الله با ku sani ko mutane na kuka bauta ko annabawa na ko waliyai ne ko mala'iku na to ku dai sani ibadan amsalukum bayan Allah na ka ku Allah wanda yayi ku haka nan yayi su shi yayi mamlukatu amsalukum ibadun mamlukatu amsalukum bayi na waɗanda aka mallaka kuma wanda aka mallake ku to menene za ka samu ga bauta ma wanda Allah ya yi ka shi ya yi shi ni za ka samu ga bauta ma tun arfa arfa'u kun kuma yi su daraja dan yanzu ku idan kun ka ga abin da kuka tsoro kuna shekawa to shi wannan da kuka bauta marigayi ne kun ka koma inda kabari ne kuna bauta idan ya ga abin tsoro yana shekawa bai magani ne Ni abin tsoro to ko gani ne ma bai hakanan masu mota goma gumaka kun ga ashe kun yi su daraja bala antum arfa minhu ai ku kun tsara su daukaka la'anna wallahi ya tafi yanzu su babu rayuwa cikin mai na kwa gani in kaburbur rana sun mutu ba su da rayuwa idza mata ibnu adam in kada amalu idan dan adam ya mutu aiki ne ya yayi to idan ba ku yadda ba yana magana da masu bautar gumaka idan ba ku yadda ba da uhun to ku kiri abin bautar naku to ba la yastajibu lakum du'a kun su karba muku kiran ku in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ku kire su in kuna da gaskiya ku kire su ku gani in suna karba muku abin da kuka kire su gare ku fi anna hayatu in kuntum sadiqin fi anna hayatu in kun zan masu gaskiya cewa abubuwan bautan nan naku suna da rai tattahiqul ibada ta a abota masa to fa da'uhu ya yastajibu lakum to ku kire su su karba mu Allah ɗaya na za ka kira wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ud'uni ku kire ni astajib lakum ya an samu ku kira ku kire ni an samu to su wa'ancan Allah ya ce ku kire su ba za su karɓa muku ba kai ko kun cire su ba za su ji kiranku ba walau u kai ko da sun jiya masta jamu lakun ba su karɓa muku ko da sun jiya ba za su karɓa muku kiran don ba su da abin da za su yi ce ba su ji yace kai a kaddara su jiya ko sun jiya ba su iya karɓa muku to kai yanzu kana bauta ma wani yana cikin kabari an ji ma kawaka ta kama ciwo to ya za a yi ko ka kere Allah ya ce bai ji to ya za a yi Ka ga dole sai ka dawo ga Allah wanda yake as-sami'u al-basir ma wanda ka jinka kuma yana ganin ka to mai hankali Allah ya ka bauta wanda bai da hankali kuma shi ka za a tura bauta wa sai an kai wani sai ya ce to ai sun yi ko dai ba alloli suke ba aka san ba ɗaya suke da kai ba to don ba ɗaya suke da kai ba shi ke sai aka bauta wasu wasun ka halitta ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ku saurara da halitta da bada umarni ga halitta ga Allah suke shi da yayi halitta to su sun ka halitta babu wanda suka halitta don me za a kadaita su da mai halitta a ta su da shi kun ga wannan rashin gaskiya ne bauta ce ga wani wanda ba Allah ba shine shirka Allah ya gafarta ma sun ma bayyana sannan Allah ya bayyana a cikin wannan kisar gayata a jazai iyakar gajewarsu wa fadala abidiha alaihi ya bayyana cewa wanda ka bauta musu mayahi su daraja wa qala alahu arjulun yamshuna biha alahu arjulun yamshuna biha am lahum aydin biha

alama arjilin yamshi na rashin su allolin nan da kuka bauta suna da suna da kawahun da za su yi ta yi yaɗe idan mutum ya ƙi bauta musu sai su tattaka da kawahun su ta su iske shi gida ne su kamo shi suna iyawa wayanda addarai wayanda an na mutane cikin su a suna cikin kabari mai kabari bai iya tasowa ya ce wani wuri shi waye wayanda su gumaka na ko da ko ta azar ba su ji ba su gani amlahum aidin ko ko suna da hannuwa bal alamun aidin shin suna da hannuwa jam'iyya suna da hannuwan da suka zuwa su makure wanda ya cika a bauta musu ko wanda bai bauta musu ba yabda shuna biya wanda suka jimka da shi ga wanda ya saba musu an bi ma'ana bal a'a an wato bal ba su da ba su da abin nan hannuwa to alamun a yi yubsiru na biya to suna da idanu da suka gani da ita ga wanda ya ƙi bauta musu ko ya ce ka a bauta musu ba su da amlahum azan ko suna da kunnuwa alahum azanu da biya suna da kunnuwa da suka saurari su ji wanda ya wa'azi ya ce ka bauta musu ka bauta musu Allah ɗaya aka bautawa wannan tambayoyi duka mu in kai tambaya ce ta musu duk ba su da waɗanda ba su da ƙawawan da suka tsaya da su ba su da hannu wanda suka jimƙa da suwa ba su da kunnuwan da suka ji da su ba su da idanun da suka gani da su wato ko guda ba su da cikin waɗanda to ba su da menene abin nan fa'idar bauta ma wanda kana gidanka in matsala ta same ka bejin ka sai ka taho sai ka taho ka iske shi kuma ko ka taho ka iske shi bai shi to menene fa'idar bauta mai kai duk da ɗaha ana yi don a samu domin in hannu wa gaba da ba a samu gare ta wahala ɗaya wahala ɗaya kai ba a samu kudi ya kamata ga masu bauta ga wani wanda ba Allah ba su gane sai su bari ai laysa lahum shay'un min zalika ba su da ko guda cikin wayannan gabobi da aka ambata mimma huwa lakun na abinda ku kuna da tunda kun ga ku masu bauta kuna da kawawu kuna da hannuwa kuna da ido kuna da kunnuwa kun ga ashe kun yi su kun yi su kammala o abin nan fa kaifa ta abuduna to ya kuka bauta musu ya za ku bauta mu wanda kun ka hiya kuma kun ka yi shi komi da komi wa antu atam mahala minhum ku kun yi su hali cikakke suma amara nabi sannan ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam an ya tahaddahu ya kace su an yi ta dawon hun wa asnamahu ya kace su da su da gumakansu ya kira su ya ce in dai sun isa su to ila katali su kashe shi ya bayyana lahum ajran da ya nuna musu kasawarsu kusan in mutum yana bisa ga gaskiya yana bisa ga tauhidi shi zai sa faɗi gaskiya duka duk wanda bai da gaskiya bai ya faɗin gaskiya duka sai dai ya faɗi wani abu in dai bai da gaskiya annabi ya tabbatar da bisa gaskiya ya ce yake ya ce in kun ce allolin ku sun isa duk ku kiro su su kashe ni kakwara gani ku kire su duk su tawo su kashe ni kakwara gani kai yanzu kana buge bugen ka wajen wa'azi kana cewa haka nan kace sun matsawa su su kashe ka sai wani ya daure maka ƙawa da sahi ka kasa yi to amma in ka san tsakaninka da Allah babu wani kulli da akoye babu wani sharri da kake na koyi to ka faɗi ko mai ɗaurin ƙawan nan nasu ya to Allah na hana shi sai ya ɗaure shi ma da ba ku ji shi ba wa an jai nan na amanu wa kanu ya tako haka nan yake da muminai in dai na amanu na wa kanu ya tako na duk shirin da aka kwalla masa ya tsira da su kowane irin shari na sai ya tsira da su amma ga zan ba gara gaskiya kana buge buge ko kana wani mai wa'azi kake kuma kana nan kana yan bokancin ka wai wani buka ya zama sarkin malamai wata jiha tsawon gaba ya kashe gida nan ya ka zama tsawon gaba an ka koyi ta rigima da shi ya sa mutane suna da wallahi malamai Allah na hatsara ta to ku jibi irin wannan abubuwa suna zawa ne da sauri mutane na ta lalacewa da an ga mutum na sallah ga masallaci sai a ce ai nama kungiyanci na duk kungiyanci na ba addinin mutumin kwarai sai a ce mu tare mu gaita ba ko daukar mai mataki ya ce matakin mi za a kama. mai mutumin muna har maki kai wane ba ka son zaman lafiya mutane mutanen mu kaka so kawace in kuka diba za ku ga mutane da yawa ga sunan mai abu sun shige da an ga tsayawancan gehe sai kuma wanga gehe sai a ce to wato mutumin muna to ku sani mutumin kwarai shi an na kwarai mugu ko mugu Allah ya gafarta mu wale da ushiraka akon ka ce musu kullum ya muhammadu da ushiraka akon ila halaki ku kira abokan tarayyar ku duk su taru su kashe su maki duni sannan su kulla min makirci wanda suka iyawa wala tunziruni kasu jinkirta min ai hilu tumhiluni kasu jinkirta min waye ni la ubali ko ni ban da mana ku fa inni la ubali bi ko ni ban da mana ku ka rike Allah da kyau ka dogara ga Allah da kyau duk shirin da sun ka kulla maka ta ya wala ne maka shi inna Allah alladhi inna Allah alladhi nazzala alkitaba وهو يتولى الصالحين إن ولي الله للني ولي ناشيني الله matawalli umuri shi ga jibinta al'amura na gaba da yin duk al'amura na ga Allah da jingina in dai ka Allah ya taimake ka ko a izala kaka dogara ga yan izala ka ji dogara ga Allah yan izala ba Allah na ba duk wanda a tare kai halar na awaye gari bai tare da kai ba ga sunan ba inda an kai so mutum nawa ake tare da shi ya shi mutum nawa na yana kuna kira yawa to in ka dogara da suwa sai ka gane korinka saboda haka ka jingina ga alama ka jingina alamarinka ga Allah subhanahu Ta'ala, shi kawai a mai ta innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra muhsinin Allah ya gafarta mana kun ga ajrahu ba ma ba ma aiki ne dai ba ajrahu diya ne da zuriya sai Allah bai walakanta su man ya yattaqi wa yasbir hadda diya ne Allah bai walakanta su ne ajrahu ba zai walakanta su inna waliyya Allah allazi zala kitaba ni waliyyi na shine Allah wanda ya saukar da alqur'ani wa huwa yatawalla salihin shi ka jibinta salihai Bihin zuni ya tsaye da tsayewa ta sai da bince su ya tsaye sai ka ga ana ta kulla masa shiri kamar ana sama a shukar gero abin nan kaki kullawa aka yi a lokacin suka bata wajen kulla mai ɗaya an ka kulla nan sai ga Allah ya ɗaukaka shi wurin da ya yi wannan da sun kai mai shiri da shi sai ga Allah ya kai shi wani wurin da ya yi shi abin da ya ka samu sun fi kulla mai shiri don su daɗe sai su ga Allah ya kai shi inda ya ka samu wanda ya shi Allah ke nan su bayan na wata ala wallazi na ta dauna min duni Wallabi na ta dauna min duni la ya sabi ona nasara kun wala an fuzawun yanzu wallazina dauna min duni wa inna da kuke bauta wa inna ba Allah ba ku sani la tad'una nasarkum gaskiya ba su iya samun iko su taimake wala amusan yansuruna kun ba su iya taimakon kawunan su fa kai ubali bi ya zan mu da ni wali na Allah wayannan da kuka bauta ko su ba su iya taimako ba su taimake ni wali na Allah na dogara da shi ka dogara ga Allah kai kai da batun kowa duk abin da aka yi ba mai mutuwa sai wanda Allah ya kashe ba mai rasa abinci sai wanda Allah bai ba abinci ba ba wanda ka rashin lahiya sai wanda Allah rubuta ya rubuta ma rashin lahiya Wai mu idza maridtu fa huwa yashfini inna ya rashin lahiya shi ka warkar da kuma shi ka ba abinci wallazi yutayammuni waya yasini wanda ka bani abinci in ce in koshi in sha ruwa ya ban ruwa malam mutum mutumin da Allah ya ce bake shi mai addamuwa ta ya samu tone ya ce koshe sharuwa ya yi gyashi sai ya ɗauko huta. ya yi alalla ya ce Allahu akbar man misalaka ya muna adam wa aka maka ya da adam matashi ita duk sanda ka so ta wa wadda kalta a larar duk sanda ka so sai ka ce a kawo huta. kai yaro shiga gida ka wani buta a kama buta wata ɗaharta, harka kai alwala wa kamta a rabbika ka shiga ga ubangijin ka ba wani tsakanin kana magana kana faɗi iya kana abuduwa iya kana sayi kai kade ne ka bauta kuma kai kade ne ka neman taimakon ba ki tobawa ba sha ruwa ba ha azumi ya yi nisa ban sai komi ba yaran nan su kazana iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ku kai da adam wa aka maka duk da ka ga dama kawai sai kai alwala dai ka shiga inda Allah ka kama wa mai bukatar sa duk da ka ji bukata sai ka ce dai a kawo buta ba da ku ne karatu ba shekul qurra'i yana zuwa gida ne shekul qurra tun da sahi in yi sallah asuba yakan je masjid ad-dimashqa babban masallaci kira a ƙur'ani yaka koyarwa bayan la'asar ya kada ko ɗari ba a biya ne mallamin suna na ko ɗari bai biya ba a biya ne Allah ka bashi abinci ranar ya dawo ya shigo zaure dai ya yi zaune yana jira a kawo abinci sai yariya ta yi ko a yanzu suka turo ya bati aljo baba yunwa sai ta koma Yace ne ki zaune nan a kawo min buta an ka kawo mai buta ya yi alwala ya tashi ba gida ne bakin daji na ya shiga itace ya ce Allahu akbar bayan la'asar nan salatu raja za ta sababci duk sanda sababu ha dalilin da ya ka kabarta da ya ka alwala dai aka da yana ta yana ta yana ta haba malam ya ce kawai sai ya ji wani katon buhu ya haɗo hukaf ya haɗo kusa gare shi ya daga kai ne yadda ya ce assalamu alaikum ya dauki ya dauki buru da ke ya kai bai ya kawo shi gida ya ce mun ka sai gona mun ka canza mun ka sai gona wani babban gonar dabino da gidaje ciki gidan mai shi an sa kasuwa ya ce mun ka sai shi mun ka rayu cikin ni'ima da kwarin ciki amma kai kawai kuma shi sai ka taso wallahi uh, kai wallahi ba malami ahlus sunna ga ka wallahi matsayaci wallahi ba malami ahlus na kai kuwa na zan kaka ce haka to akwai malami ahlus na banda kaza banda kaza ma duk an san har muke ana kaza ana kaza matsayaci bai san Allah ba malamin nan ɗaya sani shi bai san Allah ba shi wani da ya dawo da wajen karantawa shi ma malami na mai karantawa ko ɗari ba a biya ne tun da sa ya kai shi ma sai ba Allah yana dawowa gida ne yana jira a kawo abinci sai yari yariya ta ce ba ba yunwa ya ce sai ni zurun ne ta tunanin mi zai ya ce duk wanda daga tunawa sai da na tuna shi sannan na tuna wani aboki nau shi abokin nawa yana shawara da ni ina shawara da shi yana faɗa min sirri na ina faɗa mai sirri na sai na ce bari in ce in faɗa mai gidana babu abinci sai na heto masallaci ne to masallaci ne na fila raka a duniyar jingina mai na ga masallaci sai kwana ya kwashe ni sai kwana ya kwashe ni sai ni ga wani mai magana cikin ina kwana yana ya shaqiqu atadullu ala Allah summa tansa sunan malamin Ya ce ya shaƙiƙo kai ka gwada mutane su dogara ga Allah yanzu sai kamar ce shi kace zaka rawa da wani ce sai ni ji wannan wani wa'azi na akan sai ni farka ne kan na shiga daji na yi taimama ko ruwa banda na yi sallah na yi kuka na yi kuka na yi hawaye na shahi na taso ina tahowa gida sai ya ta hito ta ce baba wani ya zo nan ya ce mana amin mana ɗan uwanka ya kawo buhunan gari iri kaza buhunan dabino iri kaza ya kawo jaka guda ta kuɗi kuma ga sanan dan buhun ya yi shiru ya ce wallahi ban da ammi babu ɗan uwa gare da duk gare wallahi Allah na Allah na to ku rabi da mu mu irin waɗanda karance karance mana nan mana yi kun kuna tawa mace ku tawa mace in ba ku tawa mace ku ta duk wanda za ku na wuri ne ku ta wuri mu dai waɗanda karance karance muna nan dare da rana muna nan cikin littattafai muna nan cikin littattafai ɗan an ka kwanta gehen damar ka littattafai gehen haunin ka littattafai ‘yan ka ja wanga in ka gaji sannan ka ja wata zuwa abinda zai yadda mai muna haɗa ne kuma ba taɓa haɗa mai hana mara ba lam na kunu ashiya abin da wani ba mu taɓa zama marasa arziki ga addu'a ba mu taba zama marasa arziki ga addu'a ka kwada ki buta kwarai wannan ba ta buta da kuka buta ta ta bambace ko zai samuwa Allah ya gafarta mana da albarka sunayenka yadda kake hada mu Allah ka hada mu cikin aljanna wa in tad'ukum tad'uhum ila huda la yasma'u du'a'akum wa in tad'u wa in tad'uhum wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u وتراهم wa inda da uhu ko kun kira gumakan ilar huda zuwa ga shirya Allah ya sama ba su ji wata rawan kana ganin zuwa muhammad ya zuru ne ile ka suna kallo gare ka saboda a yi musu idanu kwala in ka kalle sai ka ga idon a kai suka kallo ya zuru ne ile ka ayyuka bi nuna ka kan nazir suna fuskanta ka kama mai kallo wa hum la yusuru ko wa in kanu musawwirina bil aini ko yi musu hoto an yi musu ido wal amfi an musu hanci wal udun an musu kunni wa huwa suratu la hayata fiha sura ce wadda ba ta da rayuwa sura ce kawai wadda ba ta da rayuwa saboda haka jingina ga Allah kawai shine madogara mutum ya jingina ga Allah ya mai da al'amari dai ga Allah dogara ga Allah bai rasawa kwadogara ga Allah bai rasawa saboda haka ku yi ƙoƙari gwargwadon wanda kuka iyawa ku rika tauhidi da kyau ku koyi eh, abin da na tauhidi kuma ku yi aiki shi ku rika karanta tawan tauhidi sai ka zanna lahiya ba ka ganin laihin kowa kowa ba ka ganin laihi ne ka shiga makaranta ka yi karatu ka ce masallaci ka yi sallah ka yi aikin da shari'a ta aza maka abinda kaka zaton sana'a ce ta halawar da kaka iya kai a dukka ba sana'a ka ba da arziki ba Allah ka ba su kakka dogara ga sana'a ka ce wallahi ko ni sana'a ka idan dogara ta ka ko gama yawo sana'a ka dogara sana'a ba Allah ba ce ko ba ka da labari sana'a ba Allah ba ce dogara ga Allah in dai kana son taimakon Allah ka dogara ga Allah ko dogara ga Allah bai koya ba ruwanka da kowa duk bugin da kanka ana yi kakka dogara ga kowa kowa kakka dogara da shi duk bugin da kanka ana yi kwantar da hankalinka tunar da Allah subhanahu ta'ala ya halicci na Adamu kamin a rubuta kamin a busa mai rai an rubuta arziki ne ba kun karanta cikin arba wani hadisi ba sun mai risala ilaihi malaku wayan bakwafiyar ruwa a aiko mala'ika zuwa gare shi ya busa mai rai wa yi umar bi kalama ta a bashi umarni da kalmomi guda hudu da katibi ya a rubuta arziki ne ba wani dan mace da ya hana arzikin da Allah ya rubuta mai ya kawo gare ka babu wani dan mace wanda ka iya hana shi saboda haka duk buge-bugen da kaga ana yi buge-bugen banza na ta gabanka inda ka gane na a gaskiya ta gabanka ita ta ya kakka wayo duk abin da za su su mai wuce su ce ma ra'ayi da kawai ka baka amsa shawara sai ka ji a baka amsa shawara sai ka ji a ja ta haka na sai eh, baka amsa shawara da shawara da za su ka ja da baya ga addinin ka kakace ta in ko kace kana amsa ta ka gaba yawo amma dai gana hawa خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ويما ينبغنك من الشيطان نبغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ثم وجه الله تعالى تعليما قيما سنة الله يهوسكن سنة كرنتا وميكيما من مكارم الأخلاق إن تبيئوا ما سكوا لرسوله لرسوله كمنزول محمد صلى الله عليه وسلم لواجه دون يهوسكن بالدعوة الجاهلية الدعوات الجاهلية الجهلاء ما جاهلتي ya huskance su bi ma sai kuna auna lahu da abin da zai zama taimako ga rai fil qiyami ba wajibaci ga tsayuwa ga abin da Allah ya wajabta mai idan kana so kai nasara ga da'awarka to sai ka ɗebe son rai ciki sai kai nasara Allah yake da annabi na kuzul abokar kiran kakka damu da eh, mu a kusa ga malam mu a kaza amma eh, ga wani can ba ko kwasa yake ba yi mai kaza yi mai kaza kai yi batun su ita batun su annabi sallallahu alaihi wasallam aka ta yaki aka ta yaki aka dawo a cikin waɗanda sun karo yaki an ka samu ganima wani ya samu raƙumi uku wani ya samu biyar ba wani babban kahiri da ya kowa faɗa da annabi ko da annabi ya so sai ya gane yana kallon wani gargi na raƙon sun yi ɗari uku yana ganin annabi sai ya yi haka don ka annabi ya ce ne yaka ka kallo sai ya ce a tuhibbin a kana so hana sai ya shiru ya ce ɗauki da rahil da raƙuman don na ba ta hmm. nan na wani minahikin Allah ya taso gashi nan yana tara mutane har ya kawo ga manzo Allah ya ce inna hazi la qismatun ma uridu biha wajh Allah kaga dai ka azalumi kake rabon gare kai wallahi ba da Allah ka karɓa da shi ya muka zuwa mai wahala ka dauka ka ba mutane can da ba annabi ya ce wai haka kai kyonka man ya adil illam ya adi Allah wa rasul in Allah da manzo ne ba sai adalci wa ka adalci to kamar da kowa gani yanzu ya yi Allah kana tare da su ka samu abu goma sai ka ba su uku sai ka bi ya hamayya daban-daban ka ba su bakwai sai su koma gini hmm. kaga na gidanmu yan dararu wallahi wallahi na gidanmu yan dararu Ayi, wallahi shi wanda a kusa gare bai so ne matsayaci tun da bai samu shi ɗaya ba wani ma ko gai da malam bai yi ya ko ganin malam bai son yi tun da bai bashi duniya ba ba wasu addini akawa ba kai akawa ba addini akawa duk inda an kaga ci gaba addini yana da fa'ida kai kyautatawa ce kuma inda za ka yi adalci ka bi irin wannan Allah bai walakanta ka ka tabbatar su don mai taya taya taya wa ka ce kafa kuɗi gidan uba ne ce ya baka shi halan irin makarantun gana ku da aka kawo islamiyya wanda aka kwamiti gida-gida ana kira 'yan mata duk wanda an tana sallar da ɗaya mai kyau a ta akai mata kwamiti malama yana ce ke mai da ɗaya ke makaranta ce to har irin irin wannan karanta wata wannan ba ku ka abin ku ba ku tai ko ku ta abin ku tun da ba ku jin magana ko ayi ku ku ta ku ta abin ku Allah ya gafarta mana kudu lafuwa ka rangwami al-yusra sauƙi bai ma ja a bila kurfatin ga abin da ya zo babu tilastawa min halakin nasa ga ɗabi'un mutane don abin da ka ga ya kamata na rangwantawa da alkhairantawa ga al'amarin mutane ka yi wala ta bahas anha kakka yi bincike wani kaka yake inda kyautatawa ta za ka yi binciken kakka yi kaga ya dace a kai mai alheri wala ka bahas kan kai bincike in dai alheri na za ka yi mai kai mai kawai in hukunci na za a yi sannan za ka yi bincike mai a hali ne mai a ɗabi'a kai kyau da ta haka wannan wala ta baka tsana kan kai bincike a kan sannan wa amur bil ordu kai umarni da adalci bi kulli ma amaraka Allah wa bihi duk da Allah ya umarce ka faɗi na kusa gare na na kusa gare ka na son su ka waɗi ko ba su ya taba son su faɗi da Allah ya umarce ka wa huwa kullu ma arabtahu bil wahyi shine duk abin da ka sani da wahayi min Allah daga Allah azza wa jalla fadi abin ka wa kullu ma yurafu bi shari'a hasanu duk abin da aka san kyau ne ga shari'a shine al-urf shine abu mai kyau wa ari an jahiliya ka kawai da kai ga jahilai wayanda sun komi sun ka gani gare ka aka suka yi nasara su dai suka gani a wasu dai an naka yace kawai da kai ga jahilai wala tuqabiluhum kakka waskance su bi da wautarsu wahiya yi ta ta'ala kun ga wannan ya yi kama da magana Allah ne da yace za ka da muhammad jahilun yan jahilai ka kado musu magana mai zahi ƙalu salama sai su ce musu salama sai su yi ta batun su ɗai su ta zuwa aikin duk mai wa'azin da ka shi nasara sai ya kawo da kai ga jahilai shi wa jahili ko ka bashi abu goma ya ga ka ɗauki guda ka ba wani can na nesa gani ya kai baka kyauta ba shi ya kamata ka ba ya zama shaɗi shi jahili ya kana yake to ƙi ƙoƙari ka yi abin da shari'a ta sa kakka bari jahilai su karkata da Allah ya Allah ya kare mu ya gafarta mu kana ja'awar sadiqu mallan ja'awar sadiqu jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa bil qur'ani aya babu wata aya cikin qur'ani ajma'u min hali makarim al akhlaq wadda ta hiwaga hada kyakkyawan dabi'u babu aya da ta hada kyakkyawan dabi'u khuzil afwa wa amur bil urfi ka riƙi rangwami ka yi umarni da alheri wa a arid jahili da ka kauda kai ga jahili ba aya kamata cikin qur'ani wannan aya girman ta yayi girma da an ka kawo ma annabi ita abin nan annabi ya ce majibir ne a fassararta don ta yi nauyi kwarai sai jibril ya ce bari in tambayo da ya yi wa tambaya ya dawo wa ƙala jibril fi tafsiri ha jibril ya ce ga fassararta amaraka rabbuka ubangiji ka umarce ka an tasila man ƙasa, aka ka sadar da zumunta da wanda ya yanke da kai duka mashirikan maka sun yanke da annabi hakokuncin kisa sun yanke kai hatiya sun kai in bai yi wa a kawo shi ko ganin ya ƙilla kai ne inda ya kawo kan an ka gane kan Muhammadu na za a bashi raƙumi da shi wace irin yankewa ta hiwaga amma suna annabi ya ba mutum gudan su babban su ya ba shi duke can da kun ka jama'a mata dukiya kar ta gama ka da kowa in dai ta duniya ta kar ta gama ka da kowa amma addinin fakwace ba na shi ce ban basuwa ya ce a ma'anarta ka sadu da wanda ya kace da kai wasu otiya man haramaka wanda ya samu ya hana ma kai ka samu ka mai ba wai ka ce wallahi ne yayin da yawa na hmm, ai wallahi yanzu mu adda ba haka wallahi sai ya gane koyi dai ka zama ɗan siyasa ka zama ɗan siyasa su adda irin wannan akidar kai ka zama wannan kai ko in ka samu ka yan mai eh haka nan haka nan masu da'awa na masu wa'azi na aka waɗin halayen. shi mai wa'azi haka na yake wato ɗiya ya manhara maka ka ba wanda ya samu ya hana maka wata abuwa an manzala maka kai rangwami ga wanda ya zalunce ka ya ci ka ya zalunce ka yanzu ko Allah ya baka ƙari kana iya ramawa sai ka ce kaya ne ya halitta rama amma kai rangwami ya yi baka ji ƙwar'ani da darasin wa naɗa zuwa in ba a aqibu buɗe mithli na uti wala in sabartum wa kai khairul sabi in ku yi ma'akaba idan wani ya cuce ka ya cuce ku to ku rama da irin abin da ya cuce ku da shi amma wani in sabarto in kun ka yi hankuri kun ka yayi da khairu ya yi alheri ga masu hankuri don haka in ne kana iya haka zaɓe abin da in kana iya zaɓe abin da ya rayuwa ta in kana nan yau gobe ba ka rayuwa ce don haka in dai kana iya hankuri to ka yi hankurin nan shi ya yake Allah ya ƙara mana gudunmawa ta yi da taimako ne wa in ma yin zagan naka shaidanu udige ma nono ah, abin da asharɗi fi ma almadida wa in ma ya zagan naka min ashaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim wa imma yanda ganna kai mene shaytanin nazma imma mai wasawati cikin shaytanin ya sama wasawati hayyan hasan naka mene shaytanin hasan mai wasawati ya sama ka wasawati cikin shaytanin ai wasa wasa ta huwa wasawati ne ya sama ka ta hamiluka ala akhlaqi ala khilafi ma umirta bihi ta dauke ka zuwa ka saba ma abinda aka umarce ka da shi na hankali ka atira e gandane kamar gita gittawa fushi wa fitowa fikiratin da kuma wa tunani to da ka gane fasa izbila, ya sauri ka ce a billahi minash ya rajim jawabu shar'i fi eh, jawabu shar'i fi imma wa jawabu al-amr jawabu al-amr mahzufun ay yadfa'u anka in ka ce a'udhu ya minash shaitanir rajim Allah bai turi maka shi saboda haka kai kawai abin da ka san shi Allah ya umarce ka inna shi Allah sami lil qawli yana jin abin da aka wadi alimun bi kulli shay'in masani na dukkan qawli ya sami ya alimun duk abin da makai ka sa mai donka abin da duk muka bari ka sa bari saboda kai ka ɗebe son zuciya a cikin ayyukanmu ka ɗebe son rai a cikin ayyukanmu ka ɗebe riya da suma a cikin ayyukanmu ka karɓe mu ka ba mu ikon kwana nan A ko lokacin ma bai yi ba ta ta yi asibiti hukuncin ta ta yi asibiti likita ya riba ta ka ji hukuncin ta a ba abbas ya karata ta ba abbas bai yi karata likitanci ba abbas ya kaga abin da ya karatu jiya za ta yi tana ba ba zai ga ba da ansa ta ce ne a hukuncin mace wanda ta saba da haila sai al'ada ta ta saba yawwa yanzu abbas na ci gana ta a ɗauko hadari ga hadari a cikin Allah ya gafarta mana. ko alaikum assalam. Hmm. a azuminka ya yi tun da a yi shi ita a ta ibu kamar la zamba hadisi ya ce wanda ya tuba haka yake kama wanda bai zuni tun da ka tuba shi ke amma a bayyana haka lalle ya ci zarafinka kuma bai kyauta ba ka ga wani manzo Allah ya kwata gaban sahabu yace Musa ya yi manzo Allah sai wani ya tsada mai bayi yace kai kada yace Musa ya yi manzo Allah Allah ya manzo Allah ya kore annabi ya tsada mai mari sai da ji a kai dauke ya tawo ya kawo kara yadda manzo Allah sai ya wada shi dan ka buge shi dan ka buge shi sai annabi ya kama bayani ya kama bayani wanda ya kasan ya nuna kawan Musa ya yi shi ga al'ada ce ta tawadu saboda kuma shi kenan ta wuce to bale abin da maza Allah ya ce duk wanda masiba ta sama fal ya zukur masiba ta hudi hmm. ya tuna masiba ya tuna da masiba sai game da ni in an wa annabi wannan ya ce ayi hankuri to ka tuna da wannan bale wanda ba ba ko can wannan layi ba ba babu babu daɗi duk wanda ya ɓace babanka ko baka nan bai kyauta ba ko baka nan bai kyauta ba ni wani ya bace ba kuma ban yi mai laifi ba rashin gaskiya ya ɗauko ya ƙulla da wani na kusa gare ni zai rashin gaskiya sai ni jiya sai ni kira wannan na kusa garan ni ce kaka ko ba su ko ɗari na kashe wannan matsala in suka kire ka ce ba ka zuwa sai yau ga ya yi gidana ya ɓace ni kuma ya ɓace ubana abinda ba ka yi magidana a gida na ya taho ni ba shi kujerar baka gobe ya kara bashi na kujerar baka da baki. gobe ya kara bashi ba hada yi ne mai bai mai komi ba bai mai ba rashin gaskiya shirya sai ya kulla da wani na kusa gari akan wani abu da aka bada sai ni jiya sai ni kiri wannan na kusa gara ni zauna da shi ni ce na hishe ka daga cikin matsalar in sun kai kai ka ka koma zuwa da sun kai rai mai tawo suna ganin sun shirya ga yan kuɗi da za su samu su a sa da gare sai ya ce a ya zo wurina na ce kashe koma wannan matsala ta wuce ya ma ta wasansa eh na kashe wuta ai wuta siyasa ta kawai shi ke nan zai wanda mutum ya to har gida na ya ɓace wanda yake ko wasu mutane yan ɗari kuna ba ko yan izala ba sai da suka zo suka tausaya mu suka yi ta bani suka yi ta bani hankuri kai cikin su wani har makka na haɗu da shi yace malam ina ƙara baka hankuri wani cikin ce zalahinka nita kai da kai ga wannan baka za abin da ake ce ba bari abin nan jini ya sauka ji ba kana ji don ka san kawai da kai ni kujerar maka na bashi ba ku ruwa don gaba ce ne wannan daban abin hannun ba ce kana sa eh, mutunci na zubi yanzu mun ka karanta wani nan haka yato haka bin mazan Allah ya mai haka rawarki ya ce ina hazi da kisa ba to wuri da bai hawa wasa. wannan rabo na kai na zalunci ba yadda Allah ka gani da shi ba ce ma annabi zalunci gaban jama'a annabi kuma ya yahi kai abinda abba a yi abinda kai ka son a yi musu shi abba a yi kun ga annabi ya zanna tare da munafikai ya nemi su rangwame amma bai taba ba su mukami ba ba ya bari sai dai su to su zanna amma in dai shi zai aike su nan da can bai ce sai ka ɗauko min ta sharaga ta can don kai sai ce annabi na aiki na komi bai sa to su kuma munafikai in ba kai musu haka sai ce baka yahiya sai sai baka yahiya in dai baka yi mutu haka to ba a yi musu haka su amma dai yahiwa ana yahiwa mai wa annabin masallaci sallallahu alaihi wasallam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 Kama باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا نروقك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتمك منا الله دكان بنبما الله كغفرت منا دكان فرا فرما da gangancin mu Allah ka gafarta mana dukkan damuwar mu Allah ka kuraye ta duk abin ka damu mu komi na na kai mana sauki ne duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan muka warkar da mu dukkan lalurorin da aka gare mu na halaliya wa'anda ka dora mana ka ba mu abin su kuma ka ba mu halaliya dukkan abin da muka tsoro ka ba mu kariya da tsaronka ka shirya uwaye ka gafarta musu ka shirya ɗaya da iyali da zuriya ka gafarta musu ka buɗa mana kohoyi na alheri ka daɗe mana kohoyi na sharri ka zaunar da Najeriya lahiya ka zaunar da Arewa lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zama lahiya Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa kuma mai mai yawa ko mai isassu da albarka suna yanka. ka sa aljanna makoman mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan! ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu duka kare mu wuraren tahewar mu duka Allah ka ba mu kariya da tsawonka inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa a yau Allah ka ashe addu'o'in mu Allah Allah ka anshi addu'o'in mu Allah ka hada mu da daren lailatul qadari Allah ka hada mu da daren lailatul qadari Allah ka hada mu da sa'atul ijaba Allah ka hada mu da sa'atul ijaba Allah ka ansa mana addu'o'in mu ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban